Malam Abdulabo shi ne jagoran bangaren jam'iyyar ta sai da Isra'ama mai ra'ayin sauyi. Kwangire wannan Allah da za a yi shi. Shi Mamman Usman bai son a yi kwangire. Kenan bai son parti dole ne sai an koma kwangire. Muddin ba a koma kwangire ba kenan soke parti za a yi. To me ya hana rawa gudu kenan? Ito wannan ai sai mu koma kuma can ku tambayi Mamman Usman. Tunda shi ya san da duk abin da muke gai gaskiya ce. akwai dokokin da ke sa a yi kongire ko da shi bai yarda ba. To koya bangaren Muhammad Usman din ya ji da wannan sabon mataki da Abdulabo ya kira da sauran takwaransa da ke shirin daukar matakin kiran wani babban taron uwar jam'iyyar ta sai da Israma mai fama da rikici Alhaji Dudu Rama shine kakakin bangaren Muhammad Usman din da ke cikin adawa. Wacce doka ta ba shi damar yi wannan din? dama ai niyyar su Abdul su kashe sai dai Sarama shi yasa suka shi wannan gwamnatin wannan ita ce niyyar su amfani ne ake da su dan su kashe sai dai Sarama dan babu abin da ke da ciwo kaman da ya manta da uwarsa su 'yan siyasa ne wanda sai dai Sarama ta yi su yau ake amfani da su a wargazar da jam'iyyar sai dai Sarama to shi yasa nace maka ina tausayin sa zai karshen kifi mugun karshe dai tsarin tafiyar da jam'iyyun siyasa a ayar ta ta goma sha ita ce ta tilasta wa jam'iyyun siyasar jamhuriyar Nijar da su daidaita sahunsu wanda idan har suka wuce ka'idar watanni shida daga wa'adin babban taron su ministan cikin gida na iya ɗaukar matakin rusa uwar jam'iyyar kowace ce kamar yadda ka'idodi suka tanada to amma sai dai a bangaren jam'iyyar sai dai sarama wacce batunta yake gaban shari'a abun na da bambanci in ji shugaban kungiyar masana kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar Dr. Ahmadu Bukari. Inda kamal a ce ba rikicin kotu ba ne ba ya kawo rikicin ne tsakanin su kawai ya zamanto suka ki yin wannan kwangire nasu ya zamanto ke na wannan sun taka aya na goma sha tara na eh, kundin tsarin eh, jama'iyoyi a lokacin nan ministan cikin gida yana iya barazanar cewa zai dakatar da su. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.